voyager un jour, mais passer par la mer ou le This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na karfe hudu agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe uku kenan agogon GMT da Ghana yau Alhamis 19 ga watan Disamba shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Aisha da kanin labarai. To Muhammad Hafiz shugaba Blinken ya yi wa 'yan tawayen Siriya a gargaɗi da su rungumi haɗin kai sannan su kaucewa kyamar ƙasashen duniya. Isra'ila ta auna wasu wurare mallakin mayakan Huti a Yemen. Sannan wani rahoton da aka fitar ya nuna cewa alkaliman yawan mace-mace a Amurka ya ɗanyi ƙasa a wannan shekarar. kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar oyo da ke kudu maso yammacin najeriya ta tabbatar da mutuwar yara 35 a wani turmutsitsi da ya afku a makarantar islamic high school da ke unguwar bashirun a ibadan duk mutane ibadan ba su ji daɗi ba saboda kowane ne ina ta jin fishi yanzu ne aka ce mutum 35 yaro sun mutu amma in wane kai kawo wani abu saboda in wane yake cikin rayuwa yanzu shine yawa A jamhuriyar Nijar kuma, hukumomin kasar sun sanar da cewa 'yan bindiga sun kona manyan motocin dakon kaya shida da suka ɗauko kaya daga tashar jiragen ruwa ta Lumai da ke kasar Togo. Asarar dukiya da mutanen Nijar muke yi bisa kan wannan hanya ta Burkina. Kenan a diba a gani a sasanta da hukumomin Benin a buɗe iyaka. Bayan nan za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar, inda shirin na wannan makon ya duba batun matsalolin lafiya a Najeriya. Muna ah, kuma tafa da wasu daga cikin sakonnin da ku aiko mana ta hanyar imel. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko. Masu sauraro da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya. Shugaban Rasha Vladimir Putin yau Alhamis ya yi watsi da ra'ayin da ke cewa shugaban Siriya Bashar al-Assad ya nemi ganin bayan Rasha a yayin wani taron manema labarai da Rasha ta saba gudanarwa a duk shekara. Putin ya ce Rasha ta cimma manufofinta a Siriya inda ta garzaya don ba da tallafin soji kai tsaye ga gwamnatin Bashar al-Assad sama da shekaru goma da suka gabata wanda ya matsawa 'yan tawaye. dakarun rasha sun gudanar da ayyukansu daga wasu sansanoni a wajen syria inda suka kai hare-haren saman da suka sake taimakawa sojojin gwamnatin assad samun nasara a yakin basasar sojojin isra'ila sun faɗa yau alhamis cewa sun kai hare-haren sama da suka auna wasu wuraren da mayakan huti ke amfani da su a yemen wani mai magana da yawun sojojin ya ce har-harin sun auna na'urar makamashi da tashar ruwan da 'yan huti suke amfani da su a matsayin ayyukan soji a wato a bangaren ayyukan soji kafar yada labaran huti ta ruwaito kai wato kai har-harin a babban birnin kasar yemen sana'a da tashar ruwan bahar maliya da ke hudaida sannan har haren saman sun afka wata na'urar mai wato na'ura mai samar da lantarki da wani ma'ajin mai alkalaman tsawon shekarun da ake kyautata 'yan amurka za su wato za iya rayuwa ya karu a shekarar da ta gabata sannan bayanan farko da aka gabatar sun nuna cewa akwai yiwuwar alkalaman sun dan sake haurawa a wannan shekarar cibiyar kare yaduwar cututtuka ta fitar da wani rahoton alkalaman mace-mace a amurka a cikin 2023 alkaliman sun nuna raguwar mace-mace a kusan duk cututtukan a wato a kusan duk fannonin cututtukan da suka fi sanadin kashe mutane musamman ma cututtuka irin su covid-19 cutar zuciya da shan magani sama da ka'ida to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To madalla kafin ku ji karashen labaran za mu sake za mu buɗe taskar rahotanninmu. Rundunar 'yan sandan jihar Oyo da ke kudu maso yammacin Najeriya ta tabbatar da mutuwar ƙananan yara maza da mata talatin da biyar a wani turmutsitsi da ya afku a makarantar Islamic High School da ke unguwar Bashirun a Ibadan don karba kyaututtukan Kirsimeti. sai dai a nata bangaren gwamnatin jihar oyo ta ce har yanzu ba ta da cikakkun alkalman waɗanda suka mutu a wannan iftilai. wasu 'yan najeriya daina alakanta wannan al'amari da irin matsin rayuwa da mutane ke ciki ga rahoton da wakilin hassan umar tambol ya aiko mana rundunar 'yan sandan jihar oyo ta tabbatar da mutuwar ƙananan yara maza da mata guda 35 a wani turmutsutsi da suka je makarantar islamic higher school da ke unguwar bashorun ibadan don su karbi kyaututtukan kirsimati daga madan naomi selekunola tsohuwar matar onina ife oba adeyeye anytime ogunwusi kakakin rundunar 'yan sandan jihar oyo sufurtandan 'yan sanda osifeso ya tabbatar da hakan a wata takardar jawabi da ya rarrabawa manema labarai yare a Ibadan ya ce bayan ƙananan yara talatin da biyar da nan mutu akwai wasu ƙananan yara da dama da na ji raunuka daban-daban ana jinyar su a asibitoci a sassan birnin Ibadan. Osifeso ya ƙara da cewa 'yan sandan jihar Oyo za su ci gaba da bincike a game da lamarin kuma za su ba da ƙarin bayani a nan gaba. Tuni rundunar 'yan sandan ta jihar Oyo ta kame shugaban makarantar ta Islamic Higher School da ke Bashorin Ibadan wato Mr. Abdullahi fasasi kana tana neman sauran jami'an da suka shirya bukukuwan sai dai gwamnatin jihar oyo ta bakin kakakinta mr suleiman olariwaju ta ce ba za ta yi magana ba a halin yanzu sai dai in tambayi 'yan sanda tun da su ne suke bincike saboda gwamnatin jihar oyo a halin yanzu ba ta da alkaluman yaran da na mutu a wajen turmutsutsin. police. The police are the ones handling the investigation. So I don't, I don't have the figures. So kome jama'ar jihar Oyo za su ce a game da wannan bala'in? Abdullahi Abido ya su Yasuliran. A duk mutane Ibadan ba su ji daɗi ba saboda kowane ne ina ta jin fishi yanzu ne aka ce mutum talatin da biyar yaro sun mutu amma in wane kai kawo na abu saboda in da yake cikin rayuwa yanzu shine yawa shine sa tun da sassafe ma wanda yake yin wannan abu ma yana kira mutane ce sun mutane sun yawa sun yawa sun yawa amma mutane sun yawa ba wanda zai gan za a bashi abu kyauta ba zai je gurin ba. Kana ganin ita yunwa ce ta kai waɗannan ƙananan yare da suka mutu a wannan taron a wallahi yunwa ne yunwa ne gaskiya yunwa ne wannan dai shine karo na farko da aka sami ƙananan yare talatin da biyar sun mutu a wajen wani biki a Ibadan inda ƙananan yara sama da dubu bakwai suka halarta Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya a gaida Hassan Umar Tambol da wannan rahoton. Nan gaba kaɗan a cikin shirin za ku ji yadda 'yan bindiga suka kona wasu motocin da kwan kaya. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar. gwamna shayi makin da ya faɗa jiya laraba cewa wani turmutsitsi da ya auku a wurin wani taron addini a birnin ibadan babban birnin jihar oyo a yankin kudu maso yammacin najeriya ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama sannan wasu da dama sun jikkata lamarin ya faru a wata babbar makarantar islamic high school inda dandazon jama'a suka taru don halartar wani taro yayin da ake ci gaba da gudanar da bincike an tsare ainihin waɗanda suka shirya taron da ya haifar da turmutsatsin da makin da ya wallafa a shafin sana x kenan nan take reuters bata iya tabbatar da alƙaliman mutanen da suka riga mu gidan gaskiya ko musabbabin abin da ya faru ba an aiki ma'aikatan gaggawa cikinsu hadda jami'an lafiya da 'yan kwana-kwanan nan take in ji makinde ya kara da cewa an kuma jibge jami'an tsaro don tabbatar da komai ya tafi daidai da kuma kiyaye sake rasa wasu rayukan tuni aka dakatar da taron sannan an tabbatar da cewa an kwashe sauran mahalarta taron daga wurin ma'aikatan amazon a rassan kamfanin guda bakwai a amurka sun yi watsi da aikinsu da sanyin safiyar yau alhamis a daidai sa'ad da jama'a suke sayayyar tururuwar sayayyar hutu wato kirsimeti da zumar matsawa masu kamfanin sai da kayan lamba su tattauna da kungiyar ma'aikatan akan kwantiragin aikinsu masu aiki a wuraren wato ajiyar kayan kamfanin da suka hada da birnin new york atlanta da san francisco su ma sun shiga yajin aikin mafi girma da ma'aikatan amazon suka taɓa gudanarwa a cewar kungiyar international brotherhood of teamsters wacce take wakiltar kusan ma'aikatan kamfanin dubu goma a rassan kamfanin goma ko da yake kamfanin ya ce ba ta tsammanin cewa ko da yake kamfanin ya ce baya tsammanin cewa yajin aikin zai shafi ayyukansu a wani lokaci da aka fi yin sayayya a duk shekara Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Hukumomin jamhuriyar Nijar sun sanar cewa 'yan bindiga sun kona tiriloli shida a daidai lokacin da ayarin motocin da ke ɗauko lodin kayan abinci da sauran ababen masarufi daga tashar jiragen ruwan Lumai da ke ƙasar Togo ke ratsa ƙasar Burkina Faso a kan hanyar su ta zuwa birnin Yamai. Wannan da yana ɗaya daga cikin matsalar da ke janyo wa 'yan kasuwa da direbobi asarar dukiya mai yawa. Dans la soirée du mardi 17 décembre 2024, le convoi stratégique en cours a été pris pour cible A sanarwar da take fitarwa sau biyu a mako domin sanar da jama'a abubuwan da ke faruwa a fannin tsaro, ma'aikatar tsaron jamhuriyar Nishar ta bayyana cewa 'yan bindiga sun yi amfani da yanayin duhun da ake ciki don sajewa da ayarin motocin da ke dauke da lodin kayan 'yan Nishar a daidai ƙauyen ta farko na Burkina Faso a ranar Talata 17 ga watan Disamba. lamarin da ya ba su damar kona tireloli shida da kayan da suke dauke da su sai dai ba a yi asarar rai ko guda ba in ji sanarwar. Et incendie six camions du convoi. Heureusement, ce tact criminel n'a entraîné aucune perte humaine. Kakakin haɗakar Itan ta ƙungiyoyin direbobin jigila da dakon kaya ga mace Muhammadu ya yi karin bayani dangane da yadda abin ya wakana. Konvuwa ɗin mota da yawa ne, an ka raba kashi biyar. To kashin na ƙarshe shine suka ma wannan kuse. Da an ka sako su daga kaya wajen la'asar suna kaiwa ta farko tun da kayar ta farko kilo wajen saba'in ne bai sauran kilo biyar ba da shiga ta farko da sun ka hito cikin gari sun ka hito mutum uku ne da suka tsaye da motocin sun ce durobobi su hita durobobi da yaran duroba suka hita sai suka sa wuta mota wajen shidda suka kone kenan muna zaton cewa sun yi nazarin cewa an sun yi halbi soji za su zo za su su halaka su tunda su ya ba su nita da su. Wannan ba shi ne karan farko da 'yan bindiga ke kai farmaki kan ayarin motocin dakon kayan Nijar a kan hanyar Burkina Faso ba. Matsalar da ke janyo asarar dukiyoyi da rayukan mutane duk da rakiyar da suke samu daga jami'an tsaro. Dalili kenan kakakin na Itan ke wannan kira. Wagga hanyar ta Burkina ko mun so ko ba mu so ba dole sai mun barta don saboda ana asara. Mun san da soji na kokari, Burkina na kokari, Nijar na ƙoƙari muna kira da hukumomin na farko tsadar rayuwa, na biyu asarar rayuwa, na uku asarar arziki, na hudu asarar dukiya da mutanen Nijar muke yi bisa kan wannan hanya ta Burkina. Kenan a diba a gani a sasanta da hukumomin Benin a buɗe iyaka, a ƙara tsaro. tun daga ranar da sai da yawo ta kakabawa nishar takunkumi kasar ta fara sauke hajojin 'yan kasuwarta a tashar jirgin ruwan lome waɗanda ke ratsa burkina faso a ƙarƙashin wani tsari irin na ayarin da dakarun tsaro ke yi wa rakiya har gida sai dai lalacewar al'amuran tsaro a burkina faso da makamancin yanayin da ake ciki a jihar talaberi kan haddasa cikas ga wannan yunkuri sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. To Madalla a gaida Sulaiman Mani Barma. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun tashar ta BOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Ha kuma a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu agogo nan Washington DC na cewa karfe goma na safe da minti goma sha hudu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Duk da cewa hukumomin lafiya a Najeriya na ƙoƙarin inganta ɓangaren na lafiya danganin an samu kiwon lafiya na bai ɗaya da samar da kayan aiki da sauransu. Sai dai kuma har yanzu ɓangaren na fama da matsaloli kamar haka. Ƙarancin kayan aiki musamman ma na zamani, ƙarancin ma'aikatan lafiya da ƙauracewar da ƙwararrun likitoci ke yi zuwa ƙasashen waje da sauransu. Wannan ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya tattauna da mutanen unguwan sulumri da ke wajen birnin maiduguri don jin irin matsalolin da suke fuskanta musamman a bangaren lafiya inda suka bayyana babban matsalarsu na rashin cibiyoyin kiwon lafiya abokin aiki na ibrahim mustapha ya fara zantawa da wasu iyaye don jin yadda za a kawo ƙarshen wannan matsalar. Muna tare da baki a yanzu musamman ma waɗanda suke wakiltan anguwan sulmuri da ke wajen birnin Maiduguri yadda anguwan suke fuskantar rashin wato asibitoci da ma cibiyan kula da marasa lafiya. Daga ciki ina tare da wato wani uba Mustapha Abubakar da malama Aisha da malama Zara za su bayyana tare da kira da ma irin hanyoyi da zabi wajen ganin sun samu waɗannan cibiyoyin lafiya da shauransu a to anguwan suna fuskantar matsaloli musamman ma a yayin da iyaye mata ko nakuda ko wani jinya ya taso musu a lokaci guda kafin a ɗauke marasa lafiya a zo da su zuwa birnin maiduguri suna fuskantar matsaloli hakan yasa suka buƙaci da samar da cibiyan ba da kulawa ga musamman ma ko asibiti da shauransu to da farko zan fara da kai a matsayin ka na uba wani kira za ka yi game da wannan hali da mutanen sinimiri suke ciki game da shanin kiwon lafiya kira da zan yi ma gwamnati dai allah ya sa sun sararre mu a cikin wannan lokaci hmm. gaskiya mutane anguwan nan kin tsaka mai wuya a taimaka taimaka asibitin nan da kwararren lokaci a kawo mu asibiti ko ba kafin a gina ko irin rumfa na emergency nan za a iya a yi hmm. wanda za su iya su yi wanda za su iya su yi duty duty in wannan ya tashi wannan ya zo wannan ya tashi wannan yana nan za su samu saukin hmm. rayuwa mu especially yaro abin shi je fadi a kasa ya ci bai san yana tare da wani abu ya tan hmm. abin da yake a wannan gurin da ya dauka ya ci ba to kaga wani kuma bai sani ba zaka ga tsakiyar dare ya tashi ana neman abin hawa babu kamar nafulan nan ma masu hannu da shudi wani ma za ya tare da shi za su moto je moto ba mai to ya kamata emergency da gwamnati ko masu hali da shudi ma ko irin moto taimakon nan su saya su ajiye a kofar lan a hmm. sanar a masallace duk wanda wannan abu ya same shi irin emergency nan suna dinga taimaka na kai su asibiti to bara na dawo gare ki malama Aisha shin wani karin aske zaki da kuma wasu shawarwari da zaki bayar duba da halin da al'umman anguwan sulmuri suke ciki. Kira dai da zan yi musamman ma ga kiwon lafiyan kenan asibiti domin asibiti yana da amfani sosai ga kowane rayuwar dan adam dan saboda wani cuta na damun ka kaɗan ko kemus ko asibiti in ya fi karfin wanda yake kemus zai iya ce maka ka je asibiti to hmm. kaga ba a da abin da za a dan tunkari shi wannan cutan kafin ma har a zo ga asibiti kuma musamman amai da gudawa cuta ne wanda yake saurin kashe mutum in bai samu taimakon gaggawa ba wanda kuma za ka ga eh, tun da babu asibitin wasu suna dan hada kamar gishiri da siga kamar ORT ke da a rashi za ka ga ko da ma saboda babu ko yana birnin zai dan hada gishiri da siga ya bawa yaro ya sha amma cutan amai da gudawa ya wuce wanda za a yi masa wannan treatment din a gida ya kamata a samo asibiti musamman asibiti idan aka samo asibiti kaga kuma in an ce za a asibiti to dole sai an samu hanya sakamakon hanyar da za a kai sannan gwamnati ta ma za ta kai kayan aiki za ta samu saukin hanyar zuwa ta asibiti sannan a kwararrun likitoci sannan kuma ka muka zo maganar makaranta kaga yayan na wannan silmiri ƴaƴan anguwan silmiri hmm. za su samu su yi karatu kaga yaro baya manta da tushen shi in ya tashi ya san wahalan da ya sha ya san rayuwar da yi zai kokari ya ga to dalilinsa zai ce zai kawo canji to ni dai kira da zan yi wa gwamnati shine ta duba wannan anguwa da ido rahama musamman kuma da wannan cutar da ta shigo shi kuma wannan cutar dama an fi samun sa damuna sakamakon ko ina ka je danye mm. yaro zaka ga abin shi ya faɗi a kasa ya ɗauka kasa danye ya ci bai san tare da wani cuta ne a jiki ba kuma rashin asibiti in yaro ya fara amai da gudawa kafin ka in baka da kuɗi ma kenan ga da kuɗi ne aka iya yin magana a kawo ka kafin ka mm. zo nan cikin gari ka zo umaru shehu ko general lokacin lokaci ya riga da ya kure kira da zan yi musu shine sai a kawo kwararrun likitoci sannan kuma a ba wa waɗanda suke kamar wanda suke neman jari a dan bubbuɗe musu irin kananan kemis haka a cikin angoyi saboda idan wani abu ya faru a samu a je kemis musu a dan yi musu hmm. taimakon gaggawa idan ya gagara kafin nan kuma sai a kai su haka kuma wasu mazauna yankin sun bayyana ra'ayoyin su game da wannan batu to bara mu koma ga al'umma anguwan musamman ma waɗanda suke kira ga gwamnati da ta shiga lamarin ciki adda hakimin anguwan wadda ya yi bayani ta harshen kanuri haka zalika mazauna anguwan sun bayyana cewa daga sulumuri din zuwa birnin maiduguri su je da mai jinya akalla suna kashe 500 600 har zuwa 800 kamar yadda wata mata ta bayyana. Kamiya mu kashe kusan 700 800 irin su general irin su nasifan wannan kam ya fi haka ma. To kaga wani mai karamin wanda bayyana da kuɗi kuma yana dan tunanin yaya zai yi to sai a dinga dan ba da maganin gargajiya. Kirma kuma da bika bunyar ma kai kamula la suro suro isha zamzu isa uma lida ngurodun wa baraza moto manyan fanden de nafe manye mafe magonyo luyana kamun makala yin sombo. Har suke gwamnati an gwadon yin marti marti gwamnati a kungiya gade an da bana jin mambe ma bana kula da manyan litari manyan. Gaskiya muna da ma karancin makaranta har ga Allah. Ya muna da yara da yawa a cikin anguwa da ba sa makaranta muna buƙatar mu ga an mana makaranta da kuma taimakon asibitin. Duri ma tura le zai wasu rungura a gana ganan zai duri kam duma mai umbe. To a takaice dai kamar yadda 'yan anguwan suka bayyana haka zalika daga cikin 'yan anguwan akwai masu anguwa irin su akimi da shauransu wasu su sun yi magana ta harshen kanuri to muhimmin abin da dai suka faɗa a kai shine suna buƙatan gwamnati da ta kafa cibiya wato na samar da lafiya kamar a ce asibiti saboda anguwan suna da al'umma da dama to ba wannan asibitin yawanci idan aka yi jinya to suna fuskantar matsala kuma daga can sulumuri din zuwa birnin maiduguri suna fuskantar tsada yana kai kudin mota 800 da shauransu haka zalika kuma duk da ma dai matsalolin nasu sun bayyana akwai matsalan rashin makarantu to babban abin da yake damun su yanzu a sulumurin shine wato rashin asibiti suna fuskantar damuwa sosai hakan yasa suka buƙaci gwamnati ta shiga lamarin duba da yanzu sun samu ci gaba da zaman lafiya da wumimmiya ba su da matsalan komai amma matsalan su ko shine ba su da cibiyar lafiya kula da lafiya wadda gwamnati ta kai musu wutan nefa da shauransu amma wani cibiyar lafiya ne da yanzu haka ba su da shi a takaice dai jawabai da suka yi ta harshen kanuri kenan to bara mu koma gare ki malama zara shi me zaki ce game da wannan al'amari na bukatan da al'umman musulmai suka yi na tabbatar musu da cibiyar lafiya to kamar yadda kai bayani gaskiya abin na da ciwo kuma akwai matsala gaskiya kaga idan ka kula a cikin unguwa a ce wai ba asibiti gaskiya ba karamin matsala ba ne ko kuma ba karamin tashin hankali ba ne mm. idan mace ta fara nakuda daga nan unguwan silimiri har a dauke ta a ce wai nan har cikin maiduguri ka zo cikin unguwa ko kuma dai nasihom ko kuma general ko kuma dai umaru show da dai sauransu hmm. kafin nan ma a zo kaga idan a ce nakuda in har mutum ya zo da karan kwana ba san ma abin da zai faru kafin hmm, tafiyan da yawa eh kaga akwai tsakanin akwai nisa sosai akwai tazara to kuma in Allah ya sa da yake ba za a rasa masu hannu da shuni a cikin unguwanni ba ba za a rasa 'yan siyasa ba ba za a rasa 'yan majalisu ba za a kira su da babban murya to kamar yadda za ka taimaka wa 'yan uwanka haka zalika su kuma suna da haƙƙi a kansu da za su dube su da idan rahama su ji kokensu da kunnan basira. to malamai sannu ku da kokari musamman ma kamar yadda kuka bayyana bukatan ku a unguwar sulmuri to allah ya sa a yi maganin wannan. masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muka daga nan sashen hausa na muryar amurka kuma da haka muka zo ƙarshen shirin A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman abokin aiki na Ibrahim Mustapha ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa mu huta lafiya. A gaida Hauwa Umar da shirinta na lafiya uwar jiki yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta hanyar imel. A yau za mu fara ne da sakon Hassan Dogon Faci ba tsare jihar Katsina wanda ya ce salam ya Hausa fatan alkhairi gare ku. Baya da tallafin kayan noman alkama da gwamnatin Najeriya ta yi ga manoma a jihohin kasar abin ayaba ne domin kayan sun iso ga hannun manoma a jihar mu ta Katsina. Babu shakka tallafin zai taimaka ma manoma. sai sakon sani mai langilange ya ya wuri wanda ya ce allah ya sa kasafin kudin shekarar 2025 na naira triliyan 47.9 da shugaba tinubu ya miƙa wa majalisa ya taimaka wajen inganta matsalar tattalin arziki da jama'a ke fama da ita sai sakon samaila agnes malafatori mazaunin difa a jamhuriyar nijar wanda ce muna yaba wa shugabannin kasashen hadakar aes a bisa amincewarsu da cewa al'ummar kasashen ecowas za su iya shiga kasashen su ba tare da biza ba ko su zauna a cikin kasashen da ƙarshe muna fatan allah ya ƙara ɗaukaka wannan ƙungiya ta aes sai sakon haɗin gwiwa daga sanusi maɗattai da magaram da isuhu makeri maɗattai da iliyasu yakuba digawa da yakuba mai aski ba da raka da musa malam indu kazawai waɗanda suka ce salam ya hausa yayin da a yau laraba 18 ga watan disamba shekarar 2024 al'ummar ƙasarmu ta jamhuriyar nijar muke gudanar da bukukuwan murnar cika shekaru 66 da ƙasar tamu ta zama jamhuriya muna kira ga 'yan nijar da cewa a duk inda muke a duniya mai da hankali da yin addu'o'in allah ya shige mana gaba domin a yanzu Nijar ta fi bukatar addu'o'in fatan alheri daga bakunan 'ya'yanta fiye da komi. A ƙarshe sai saƙon Shehu Adamu Rijau wanda ya ce tabbas babu abin da zai sa talakawan Najeriya su samu sauƙin rayuwa kai tsaye kamar gwamnatin Asuwaju ta mai da tallafin man fetur domin dai ga maganin ciwo bai kamata a je ana ta kama kama ba. A gaida Mahmud Lalo yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. muryar Amurka na yanayi da muhalli yana zakulo masana da ƙwararru domin wayar da kan al'umma akan sauye-sauyen yanayi. duk lokacin da aka bi ka'ida za a samu fa'ida misali karkai yi gini kan magudanar ruwa karkai yi gini a ƙarƙashin haitan shi na wutar lantarki amma mutane sai su je su ci gaba da yi saboda son zuciyarsu da dadewa ake cewa wannan matsala ta sauyin yanayi yana da matsaloli yanzu a duba irin matsala ta ambaliyar ruwa da aka dinga samu birane da kauyuka. masana sun tabbatar cewa abin da yake kawo shi shine irin ayyuka da bani adama suke yi domin su kyautata zamantakewarsu a duniya ba za a gane ba sai nan gaba fara samun outbreak sannan kuma a ce menene ma genesis bayan an manto gini tun ran zane saurari shirin yanayi da muhalli na Aisha ma'azu domin ka san yadda zaka kula da muhallinka da lafiyarka ni ma ina karuwa da shi a ci gaba da kasancewa da shirin yanayi da muhalli a duk ranakun juma'a da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamaru da chadi karfe 7 agogon ghana To a gaida Aisha sai a kasance da mu a shirin yanayi na daren yau. Yanzu kuma ga labarin duniya a takaice. To Muhammad Hafiz a takaicen shugaban Rasha Vladimir Putin yau Alhamis ya yi watsi da ra'ayin cewa shugaban Siriya Bashar al-Assad ya nemi ganin bayan Rasha yayin wani taron manema labarai da aka saba gudanarwa a duk shekara a Rasha. Putin ya ce Rasha ta cimma manufofinta a Siriya inda ta garzaya don ba da tallafin soji kai tsaye ga gwamnatin Bashar al-Assad sama da shekaru tara da suka gabata. Sojojin Isra'ila sun faɗa yau Alhamis cewa sun kai hare-haren saman da suka auna wasu wuraren da mayakan Houthi da ke amfani da su a Yemen. wani mai magana da yawun sojojin ya ce hare-haren sun auna na'urar makamashi da tashar ruwan da huti suke amfani da su a matsayin ayyukan soji kafar yada labaran huti ta ruwaito kai hare-haren a babban birnin kasar yemen sana'a da tashar ruwan bahar maliya da ke hudaida sannan hare-haren saman sun afka wata na'urar mai mai samar da lantarki da wani ma'ajin mai alkaliman tsawon shekarun da ake kyautata 'yan amurka za su iya rayuwa ya karu a shekarar da ta gabata sannan bayanan farko da aka gabatar sun nuna cewa ya akwai yiwuwar wato akwai yiwuwar alkaliman sun daɗa sake haurawa a wannan shekarar cibiyar kare yaduwar cututtuka ta fitar da wani rahoton alkaliman mace-mace a amurka cikin shekarar 2023 alkalaman sun nuna raguwar mace-mace a kusan duk cututtukan da suka fi sanadin mutuwar mutane gwamna shayi makindi ya faɗa jiya laraba cewa wani turmutsatsi da ya auku a wurin wani taron addini a birnin ibadan babban birnin jihar oyo a yankin kudu maso yammacin najeriya ya sanadiyar mutane da dama sannan wasu da dama sun jakkata masu sauraro da takaddatun labaran muka kawo karshen shirin a wannan lokaci an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon gmt da ghana za mu sake dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman aisha ma'azu da ta karanto labarai da kuma julie leathers gresham da ta ba da umarni sai kuma editan mu na yau aliyu mustapha da ma injiniyan mu na yau carl ni muhammad hafiz baballe daga nan sashen hausa na murya amurka ke cewa kowane lafiya